وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بسيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم السبب sha shidda ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1436 wanda ya daidai da daya ga watan agust shekara ta 2015 miladiya za mu ci gaba da karatun da mun ka fara a cikin wannan daura ilmiya fi mustalar hadith ko fi ulumul hadith a cikin wannan littafi mai albarka al bai baiqulliya to idan ba manta ba karatun da ya gabata mun tattauna akan hadisu da'if inda mun ka bada ta'ari akan hadisu da'if inda malam ya yi bayani cewa hadisu da'if shina da nau'uka masu yawa inda a taƙaice mun ka ambaci wurin nau'uka guda 36 a ƙarƙashin hadisu da'if sannan bayan mun kare hadisu da'if mun ka tattauna akan hadisul marfu inda mun ka bada ta'arif hadisul marfu da anwa'ul marfu nau'ukan hadisul marfu irin al-marfu qawli mun ka bada misali akai ne da kuma al-marfu al-fi'li mun ka bada misali akai ne da kuma al-marfu al da eh, al-marfu al-taqriri ko shi mun ka ba da misali a kai ne sannan almasu mawsuul wasfi inda mun kai bayani cewa su kashi biyu akwai hulkiya da halkiya inda kowane ɗaya daga cikin shi mun ka ba da misali a kai sannan mun ka tattauna akan hadisul maqtu wato abin da aka jingina da tabi'i ko wanda ya zo bayan tabi'i inda mun ka ba da ta'arif abinda aka nufi da hadithul maktu da kuma mun ka tattauna akan tarif abinda ake nufi da tabi'i sannan mun ka ambace anwa hadithul maktu eh, inda akwai da al-maktu al الفعلي kuma mun ka bada misalai akan haka ta yau insha Allah za mu ci gaba a inda mun ka tsaya malam rahimahullah ya ci gaba da cewa wal musnadu muttasilu li isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yadin wal musnadu muttasilu li isnadi min rawihi hatta mustafa hadisi al abinda ake nufi da hadisi al-musnad malan kamar yadda ya saba wa kullu wahidin ata wa hadda to kamar da malan ya saba ya ce wal musnadu hadisin al-musnad ma'anarsa al-muttasil al-isnadi shine hadisin da isnadin sa ya sabi min rawihi daga rawi na farko daga rawi na farko wanda ya ruwaito hadin misali tun daga imam al-bukhari hatta al-mustafa har zuwa ga al-mustafa muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walan yabi wannan isnadi bai kace ba bai yanke ba ma'ana tun daga rawi na farko har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan isnadi da yanke na wannan shi yake nufi da hadith al-musnad hadith al-musnad kamar da malamai sun kan bada ta'arifin sa huwa al-hadith al-marfu'u al-muttasil al-sanad wannan shine tabbataccen ta'arifi akan hadith al-musnad huwa al-hadith al-marfu' al-muttasil sanad al-muttasil sanad al-muttasil sanad shine hadisi marfu'i wanda isnadin sa ya sami kowa ya san ma'ana tarihin hadisin marfu wanda muka tattauna ma ujifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrin aw sifatin khalqiyya aw khulqiyya wannan shine tarihin hadisi marfu to ka wannan sai ka ƙara wani abu guda kawai wato shine ittisalus sanad ke shaka nufi da hadith al-musnad al-hadith huwa hadith al-marfu al-muttasil sanad shine hadithi marfu'i wanda isnadin sa ya sami wanda isnadin sa ya sami kenan ba kowane hadisi marfu'i al-musnad ba ba kowane hadisi marfu al-musnad ba da ana samu hadisi marfu'i wanda isnadin sa bai sadu ba saboda kamar da mun ka bani hadisin marko shine kawai adiba magana a jingina ta buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko aiki ko takare ko sifa ba a duba shin isnadin ya sadu ko bai sadu ba saboda haka hadisin marfu yana iya kasancewa munkafa hadisin marfu yana iya kasancewa mursal hadisin marfu yana iya kasancewa mu'dan ina fata an gane hadisin mafi yana iya kasancewa mu'allaq saboda ni an hakira shi mafi saboda an jingina karshe ne an jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin kan ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amma ka ce musnad wato hadisin da an ka jingina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma isnadin sa ya sadu babu kacewa to shi yasa malamai ka cewa كل مرفوع كل مسند مرفوع وهو كل وليس كل مرفوع مسند ina fata an fahimci wannan ka'ida kullu musnad marfu wa laysa kullu marfu musnad ko wani musnad marfu'i amma ba ko wani marfu'i ba a saboda haka hadisin musnad shi yasa Imam Buhari waka ya ambata mana sunan sahih buhari da mun ka ambata kwanakin baya na malam baro الجامع الصحيح الجامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ko da kama da baro ba karba hadisin ka don kana yawan matuwa da kada ta hadisi ya ce malam baharu eh, yana yawan mantuwa to za mu baka matsayin saduk ko kuma sai uku na to shi yasa imamu buhari ya ce aljami as al-musnad ma'ana hadisan da zai kawo waɗanda ingantattu waɗanda isnadu su ya samu al-musnad hadis al-musnad saboda haka mafi yawan duk hadisan da a cikin buhari wanda ya kawo musu isnadi to waɗannan hadisai ana kiran su al musnad saboda isnadin su ya sami kamar mun saba da misalai da yawa kamar قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اثنين كفي الثلاثة هذا حديث اقصى هي المرفوع المصنع هنا فات ان فهمت ولا سبب دني عبد الله بن يوسف مالني امام البخاري بخاري اجى حديث ده كده كاجا ان سامو اتصال سنن هكا عبد الله آه، هكا مالك امام مالك امام دار الهجره ابو عبد الله مالك بن انس malami ne ga abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf al-misri ba misri ne malik kuma al-madani abin mamaki malik bai taɓa hita madina ba karatu ne baki ne cikin madina ne baki ɗaya karatu ne a cikin madina ne to in ka karanta tarjama abdullahi bin yusuf shekara ta 156 ko 62 ya tashi daga misira ya ce madina ya kai ma imamu malik ziyara kuma ya saurari hadisin sannan malik ya ce an abin jinan abdullahi bin zakawa abdullahi bin zakawa yana cikin malamai malik rahimahullah sannan abdullahi bin zakawa ya ce an il'a'araj sunansa abdurrahman bin hurmus abdurrahman bin hurmus shi kuma daga hatizu sahaba عبد الرحمن بن سخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan isnadi ya sabi kowa ya ji daga wani kuma da mun kai bayani abin aka nufi da ittisalus sanad kuma kullu rawi min rawi alladhi min muntaha ina fata an fahimta wannan shi na ka nufi da ittisalus to wannan ya kasance kowa ya ji wannan hadisi saboda haka wannan hadisin ya kasance al musnad kun ga wal musnadu muttasil al isnad min rawihi hatta al mustafa wala yanzu kaga wannan hadisin ya sadu min rawihi daga rawinsa na farko imam al bukhari abu abdullah muhammad bin ismail al bukhari hatta al mustafa har ga al mustafa muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walan yazin isnadin bai kace ba ba bai kace ba saboda haka wannan shine ake nufi da al musnad al musnad saboda haka kullu musnad marfu wa laysa kullu marfu musnad ina fatan fahimce nan abu na gaba don hadisi ya zama musnad ba shi zai kasance ba shi zai sa ya kasance as-sahih ba yana iya kasancewa musnad amma a samu wata illa kila rawi da ifi kila rawi da ifi misali kama hadisi na da muka ba da misali alkalisu man dana nafsa kun ga wannan hadith marfu al musnad da saboda imam muslim ya ce haddasana sufyan bin waqi qala haddasana isa bin yunus an abi bakar bin abi maryam al-gassani an dumrat bin ubayd عن شداد بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه إلى آخر الحديث يقول له أن حديث al-musnad walakin laysa bi sahih saboda ne saboda yana da illa guda biyu illa ta farko kamar da mun ka bani akwai sufyan bin wake wa huwa kana saduqan walakin ibtuliya bil wabaqi saduq liya amma Allah ya jarabe shi da masu rubutu suna sun karka sa wasu hadisai cikin littafin sun kana hadisai ne bane waɗanda kai masa rubutu sai sun karka dasta alai sun ka rika susa wasu hadisai cikin littafin sa waɗanda ba hadisai ne bane kuma in ba da hadisai bai iya mayyazewa da hadisi ne wanda ya roto daga malami ne waɗanda an ka samu sa saboda haka sai malamai sun ka rika cikin hadisin sa sannan illa ta gaba mai girma ta ce ta abubakar abdullahi bin abi maryam al-kastani shi kuma hankali ne ya dan tabu saboda kamar da abu hatim ya ce barayi sun shiga gida ne saraka lahu nusus fasu rika masa'a barayi sun fita gidansa sun ka sace masa kaya fa gayyara al'amar sai hankalinsa ya dan canza sai kasance ya samu dan kakan wani ya wata abu ya same shi yana dan zai koma noma to daga lokacin sai duk haddada yi ta rikice ne ko ya da hadisi yana ta kurakurai masu ɗimbin yawa ha hatta ya fi kasar an malamai sun kamar hadisi su hankure shi masu rukun hadisi kamar da ibn hibana ya ambata cikin kitabul majnun to kun ga wannan hadis al-musnad al-marfu walakin laysa bi sahih ina ba fata an gani saboda haka ba kowane musnad a sahih ba walakin kullu sahih huwa musnad ina ba fata an gani walaysa kullu musnad sahih kamar da muka ce kullu musnad marfu walaysa kullu marfu al-musnad to wannan shine abin da ake nufi da hadisi al-musnad shi yasa imamu buhari ce aljami as-sahih al-musnad to wannan shine istilahi hadithul musnad na na'am na'am na ce maka ai akwai ruwayo da an karote game da sun littafi amma wanda ibn hajar yake huwa aqrab ila sawab shine wanda wanda na ambata maka ina fata ka fahimci wannan na'am to bayan wannan wannan shine istilahi hadithul musnad kamar da ta shahara wurin malaman hadisi to amma akwai wani istilahi a wurin malaman hadisi in ce al-musnad suna nufin wata ma'ana daban ba wannan ma'anar da muka ambata ba to in sun ce al-musnad suna nufin littafin da an ka rubuta an ka haɗa ruwayoyin kowane rawi a wuri ɗaya kusan littattafan hadisi sun kasu kashi kashi akwai aljawana waɗanda sun haɗe komai da komai kamar irin sahih bukhari akwai waɗanda kuma sun kasance a suna duk abuwabu na ibada da makamantarsu sun ambace su akwai kuma al waɗanda ka ambata hadisai da asar na sahaba sannan akwai al waɗanda sun ka rubuta littattafansu akan hadisai ko wani hadisi sun ka hada shi ƙarƙashin sahabi ɗaya misali kamar musnad ni imami ahmad bin hanbal sabu nisa ka kira shi musnad saboda kowane sahabi ya hada ruwaya sauri ɗaya saboda haka da zai fara rubuta littafi sai fara da ashirin mubashiri na biljanna sai fara da musnad abubakar as-siddiq ina fata an fahimci wannan saboda haka duk hadisan da abubakar ya ruwaito sai ya sa nan babu ba ne da wannan hadisi na arwala ne ko na sallah ko ya sashi karkashin Babu tsuwudu ko ya lura da fiƙin hadisi ya tarjama sa shi duk hadisan da abubakar ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa su karkashin nan saboda haka zaka samu hadisan abubakar wanda ya ruwaito na aqida na tahara na sala na siyam aure ɗaya. daya a wuri baya kare da abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai ya zo da al-faruq umar bin khattab radiyallahu anhu ya kawo duk hadisansa baki daya haka sai sai da usman bin affan bin nurai radiyallahu anhu baya kare da shi sannan sai da ali bin abi talib radiyallahu anhu sannan talha bin ubaidillah sannan zubair bin awwam haka da ya bi su sannan baya kare sai ya zo ya jera akan Eh, ahalul badar waɗansu halarci badar da makamantansu har ya kai ne ya har ya kare kowane sahabi ya tsara hadisansa a wuri ɗaya to wannan nau'i ne na ta'alifin malamai hadisi saboda haka muna da irin waɗannan ta'alifat muna da musnad na imami ahmad musnad ahmad bin hanbal muna da musnad bazzar muna da musnad abu ya'ala da makamantansu to wannan wani istilahi da ne musnad amma abinda malam ke nufi nan yana nufin wancan ta'arifi na farko ina fata an fahimci wannan sai malam ci gaba cewa wa ma bi sami kulli rawun yattaqil isnaduhu lil mustafa fal muttasil malam baya ya kare bayani akan hadisi musnad sai shiga bayani akan hadis al muttasil malam yace wa ma bi sami kulli rawun yattaqil duk abin da wani rawi ya jiya wannan abin da ya jiya yattasil isnaduhu isnadinsa ya sadu lil mustafa har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fal muttasil wannan shine al muttasil zan fata karanta baitin zuwa ina so in wata tambaya wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil mala yace wa ma bi sam'i kulli rawi duk abin da wani rawi ya jiya yattasil isnadu wannan abin da ya jiya na hadisi isnadin sa ya sabi bai kace ba lil mustafa har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fal muttasil to wanda shi ake kira al muttasil to me abambancin muttasil da musnad مسند يا نيتي في مسند والمسند متصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولن يزيد sannan muttasil yake wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil ne a bambanci akan abin da malai ba su wani eh akan ina magana akan eh, da malai ya kawo waɗannan bai duka guda biyu in ka diba akwai akwai wani bambanci na malam yunus kalmomin baiti ne sun ka canza amma ma'ana ɗaya ce shi yasa malamai malamai sun kama a nan kamar irin Sheikh Abdul Fattah ce wannan ba ta'arifin muttasil bane ta'arifin musnad ne mai mai ta a cikin wasu kalmomi ina fata an gane shi yasa cikin istidrakin da yayi ce wa ma bi san'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil laysa lil mustafa isnaduhu lil muntaha fal muttasil ina fata an gane wannan shine ta'arif حديث متصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل قلنا شيء تعريف حديث المتصل وما بسمع كل راو معنى دك أدن راوي يجيها إسناده آه، إسناد آه، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل دك أدن راوي يجيها wanda اسناده sa حجوا قرشنسا mukfal buktatun ta shaka kira buktatun saboda haka shi yasa malamai sun kace abin da ta'arifin hadisin buktatun huwa al-hadith allazi ittasala isnaduhu ila muntahahu sawa'an أكان قائله النبي صلى الله عليه وسلم am غيره am غيره ina fata an gani kuwa حديث الذي اتصل سنده إلى منتهاه سواء أكان قائل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره عن هذا شيء تعريف المتصل بالكاتب من هو الحديث الذي اتصل سنده إلى منتهاه هو حديث الذي اتصل سنده إلى منتهاه سواء أكان أكان قائله النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره عن غيره وأن شيني حديث المتصل وكان حديث ده إسناد سيستعدي حزوى قرشي شنو wannan hadisi an jingina shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko an jingina shi da waninsa an jingina shi da manzo Allah ko kuma da wani manzo Allah ka ko sahabi ko tabi'i ko atba'u tabi'i abinda kawai aka so a lura da muttasil shine isnadin sa ya sadu zuwa karshe shin wanda an karshe manzo Allah ne ko sahabi ne ko tabi'i ne ko atba'u tabi'i ina fata an gane kawai farko ne zuwa karshe ya sadu to amma karshe din wanda aka kai gare shi na karshe shin manzon Allah ne ko kuma sahabi ne ko kuma tabi'i ne ko kuma atba'u tabi'i ne duk na kira ne muttasil kawai abin da zaka lura daga farko har karshe ya sadu ba a son kula da wanda an ka faɗa ma magana wanda an ka jingina magana gare shi yana yi wa kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yiwa ya kasance as-sahaba ridwanullahi alaihi yana yi wa kasance tabi'in ko asba at-tabi'in saboda haka abin da aka so ka lura kawai isnadin zuwa ƙarshe ya sadu idan ya sadu sa kire shi al muttasil to wannan shine bambancin sa da musnad amma musnad dole ya kasance muttasil kuma dole a jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin muttasil kawai ya sadu zuwa ƙarshe shin ƙarshen manzo Allah ne ko wani ina fata an fahimci wannan shi yasa malamai ke cewa kullu musnad muttasil wa laysa kullu muttasil musnad waɗannan ƙa'idodin ka rike su za su yi muku daɗi za ku iya gane farin bambancewa kullu musnad muttasil wa laysa kullu muttasil musnad kullu musnad muttasil wa laysa kullu muttasil musnad ina fata an fahimci wannan kawai musnad shi ya taƙaita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma muttasil ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan kullu musnad muttasil wa laysa kullu muttasil musnad na'am to wannan shine تعريف حديث المتصل ko da ka kan fahimci abin haka ne da ita sallallahu alaihi mun sha bayani akai mun sha bayani a kansa ittisalus sanad shine kowane rawi ya jiya daga rawi da ke biye gare shi har zuwa karshen isnad to duk isnad da ya kasance haka na ta kire shi isnad muttasil shin wanda an ka jingina da shi manzon Allah ne ko kuma ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ba sharadi ba ko wani hadisi muttasil ya zama ingantacce saboda ittisalus sanad sharadi ne ɗaya kawai daga cikin shuru hadisi sahih akwai sauran sharuɗa guda hudu saboda haka kana iya samun hadisi ya kasance muttasilil isnad walakin wurin wajen at-ta'amul rawi a samu matsala misali wajen ruwat a samu rawi laysa bi'adil rubba ma ya kuna fasik ko kuma ya kasance min jihatil eh, zab ya kasance sayyul ulhi ina fata an gane kamar yadda faru da sufyan bin da abubakar bin adi maryam an jassani to sai mu ci gaba da hadith musalsal mala yace musalsalun ulma ala wasfi ata مثل أما والله أنبأني فت أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما حديث المفصل نعم mala yake musalsalu abinda ake nufi da hadith al musalsal kul kace ma ala wasu ata shine wanda ya zo akan wata sifa shine wanda ya zo akan wata sifa misal mala yake misali amma wallahi an ba an yi fata misali kamar rawi ya ce wallahi wane ko wani saurayi ya bani labari sai kasance kowane rawuyin jihadin hadisi ya ce wallahi wane ya bani labari wanga rawuyin in zai faɗa ma hadisi ce wallahi wane ya bani labari wanga ce wallahi wane ya bani labari har zuwa ƙarshen isna shi aka kira tafassul wato siffar ta kasance tafassul daga farko har ƙarshe ma'ana kowa ya yi amfani da ita a ƙarshe kowane rawi daga farkon isnadi har ƙarshen isnadi kowane rawi ya yi amfani da wannan kalma shi na ake wasfin ata ya zo kan wata sifa wata sifa kowane rawuni da zai bada hadisi sai da amfani da wannan sifa yasa bada misali yace mislu amma wallahi an ba an saka misali kamar rawu yace wallahi wane ya bani labari ko kuma fata ana nufin saurayi saurayi ya bani labari kowane rawuni in zai faɗi sai ce wallahi malami na ya bani labari sannan wancan inda ba da hadisi ce wallahi malami na ya ba da labari har zuwa ƙarshen isnadi sannan misali na gaba ce ka za ka kada haddasa ni qa'ima ko kuma rawi ya ce bayan ya bada da hadisi sai ya tashi tsaye ko zai bada da hadisi ya nike tsaye sai ya ce kamar da kuma gana miƙe tsaye haka malami na ba labarin wannan hadisi shi na tsaye ka za ka kada haddasa ni qa'ima kamar haka kada haddasa ni hakika malami na bani labari ka'ima yana tsaye yana tsaye ba ku hadisi sai yi ne ka kamar da ko ga na nike tsaye zan ba ku wannan hadisi haka malami na ya nike tsaye ya ba mu labari wannan hadisi au ba da an haddasa ni tabassama ko kuma bayan ya kare ba da hadisi sai mumbushi da ke da kun ga na yi murmushi bayan na kare ba da hadisi haka malami na da kare ba mu hadisi ya yi mumbushi shi kalihi au ba da an haddasa ni ko kuma baya ba ni labarin hadisi tabassama sai murmushi to wannan siffa kowa ya rike ta tun daga farkon isnadi duk wanda ba da labarin hadisi yana ƙara sai murmushi in in ka tsoka gare ni bayan baka hadisi ne ƙara sai murmushi kai ko in ka ba wani ban ka ƙara kai murmushi har zuwa ƙarshen hadisi wannan shi ya aka rubuta ma'ana abin da ya tafi continuously kalkala ma'ana tafi haka ina fata an fahimci wannan to shine wannan shine ake nufi da hadith al mufassal ba ta ake fassara da tukka mufassalun kace abinda a hadithin mufassal kul kace ma ala wasfi'ata shine wanda yazo akan wata sifa misali misali قد حدثني قائما كذاك كمر حكني daga kan ganayi kada haddathani qa'ima malami na bani labari wannan hadisi yana tsaye au an haddathani ko kuma baya kare bani labarin hadisi tabassama sai mun dishi to da shine ake nufi da hadisi al musalsal hadis al musalsal to hadisi musalsal ba su da yawa sosai shi yasa ibn cewa suna da wahala hadisi musalsal ya kasance ingantacce sai yan kaɗan ya kasu da inganci ba ta gehen isnadi ba da wasu mutane ba su fahimci magana ibn sala ba sai sun karka tsokata suna cewa ibn sala ya ce yana da wahala hadisin musalsal ya kasance ingantacce ba shi ya kabi ba yana nufi ta hanyar isnadi ba ta gefen tasawsul yadda a kiyaye shi da kyau bidab shi ibn sala kan wato gehen tasawsul tasawsul ɗin yadda malamin ka ya tsaya din ka tsaya yadda ya tsaya daidai da ya tsaya to shi na da wahala dole ne su kaɗan canza kaɗan to shi ya kan yi ba yana nufin gefen ingancin isnadi ba yana nufin gefen ingancin tafafin ne ina fata an fahimci wannan to yadda tarihin tafafin hadisin musalsal shine malamai sun ce duwal hadisin lazi duwal hadisin lazi ta alladhi تتابع رجال سنده هو الحديث الذي تتابع رجال سنده من أوله إلى آخره من أوله إلى آخره على وصف قولي على وصف قولي على وصف قولي أو وصف فعلي أو حال أو حال وأن شيء تعريف الحديث المفصل هو الحديث الذي تتابع شين حديث دا تتابع رجال سنده وندا روات من إسناده سنك بيجيجونا من أوله تندق فرقون إسناده إلى آخر هذا فرسانسا على وصف قولي أكا وتصفة مغانا أكا وتصفة مغانا كما والله إلى فتان غاني أكا وتصفة مغانا au wasu fi'ili ko akan wata siffa ta aiki kamar tsayuwa ba da an haddasa eh, za ka kada haddasa nihi qa'ima au hal ko kuma akan wani hali kamar dariya ba da an haddasa ni tabassama ina fata an gane to wannan shine tarih hadith al musalsal hadith al musalsal hadith al musalsal zan ba ku misali hadith al-musalsal wanda ya ruwaito daga malami na ko shi akan musalsal ya ba mu shi akan musalsal zan ba ku shi shi na <laughs> na'am to musalsal a cikin wannan hadisi musalsal qawli musalsal al qawli musalsal na zance musalsal din shine awwalu hadith sami'tuhu minhu awwalu hadith sami'tuhu minhu farkon hadisin da ni jiya daga gare shi to wannan shine musalsal din tun daga farkon isnadi tun daga malamin mu har zuwa ƙarshen isnadin haka hadisi ya tafi kamar da za ku ji insha Allah حفظه الله الدكتور خالد محمد العيني قال حدثنا محمد ياسين بن محمد عيسى وهو أول الحديث سمعته منه وكما مبارك قال محمد كبير حدثنا الدكتور خالد محمد العميل وهو أول الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني المكي وهو أول الحديث سمعته منه قال عن كزبلي وهو أول الحديث سمعته منه قال حدثني عبد القادر بن التوفيق المدني وهو أول الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد أبو نصر الخطيب الدمشقي وهو أول الحديث سمعته منه قال حدثني إبراهيم الباجوري وهو أول الحديث سمعته سمعته منه قال حدثني محمد عمير الكبير قال وهو الأول حديث سمعته منه قال حدثني شهاب أحمد الجوهري قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الله بن سالم البصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشمس محمد بن علاء علاء الدين قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني شهاب أحمد بن محمد الشلبي قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جمال يوسف بن زكريا قال وهو أول حديث سمعته منه قال أنبأنا برهان إبراهيم بن علي قال وهو أول حديث سمعته منهم قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواقفي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أنبأنا خطيب صدر الدين محمد بن محمد بن إبراهيم قال وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا نجيب أبو فرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني قال وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري قال وهو أول حديث سمعته منهم حدثنا والدي الحافظ أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري قال وهو أول حديث سمعته منه حدثني أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي قال وهو أول حديث سميته منه أنبأنا أبو خالد أحمد بن محمد بن يحيى بن بن جلال البزار قال وهو أول الحديث سميته منه البزار من مسند مسند بزار إسناد هنا حطوادش إلى فتاة مسند بزار كده بزار قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن حكم العبدي الليثابوري قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه ولدنا سيفا يتي عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو راحمين يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم وانا الحمد لله أنا تسلسل da wannan hadisi har zuwa ƙarshe saboda haka wanda bai ruwaya gare ni ko shi yace awwalul hadis ta ne ina fata bai to wannan shine tasassul kun ga da malamai ke tafiya wannan tasassulul qawli tasassulul qawli awwalul hadith tuhu ne, ina ta an fahimci wannan to wannan hadisi shahararren hadisi ne ko imamu buhari ya ruwaito shi amma hanyar tasassun inda isnadi da ruwaito muka ta hanya al bazza musnad al bazza wannan eh, wannan shine tasassun qawl sannan kuma ina da tasassun guda wanda wannan tafasul ya faru tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadith ma'az bin jabal hadith ma'az bin jabal حديث معاذ بن جبل عند النبي صلى الله عليه وسلم تشوى يا معاذ إني أحبك إني أحبك أزواق الشيء حديث الحديث لا تكون بخاري فوانا تتوصل haka wa sun ka tafiya da shi har zuwa daga shekuna dr khalid har zuwa gare mu da zai mu da ke inni buku da ya faɗa mu wannan hari kamar yadda za ku gani na zan faro daga sama daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kasa har zuwa gare mu to bayan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ma'az haka nan inni buka ya kammala hadisi kamar yadda kun ga sani sai ma'az da zai ba almajiri ne labari wannan hadisi kala Eh, san bayi qala ni ma'az lokacin da ma'az zai ba shi hadisi yake masa ana uhibbuka fa qul kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma ma'az haka <coughs> qala abu abdurrahman abu abdurrahman ko shi yace qala li sambahi lokacin da sambahi zai ba shi labarin hadisi shi abu abdurrahman almajiri sambahi yace mai inni uhibbuka faqul kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'az kamar da ma'az yace masa qala uqba bin muslim uqba bin muslim almajiri abdurrahman da abdurrahman bai bashi hadisi sai yace mai ana uhibbuka faqul ina fata an gane sannan qala hayyau bin shurai shi kuma almajiri uqba ne lokacin da uqba zai bashi labarin wannan hadisi uqba ce mai inni uhibbuka faqul sannan kala hakan bin abda hakan bin abda ko shi almajiri <coughs> hayya bin shuraihi yace lokacin da hayya zai tashi labarin wannan hadisi yace mai inni uhibbuka faqul sannan kala tinsini tinsini almajiri eh, hakan bin abda ne lokacin da hakan zai bashi labari yace ne wa ana uhibbuka faqul ina fata an gane to haka yana da tsawon bari lokaci har zuwa ko wani haka zai rika cewa in yi uhibbuka in yi uhibbuka har zuwa da malamin malamin mu Abu Tahir shi malamin ce yace kala na na Abu Tahir wa ana uhibbukum faqulu shi kuma malamin zai bamu sai ya ce mana haka na wa ana uhibbukum faqulu وكذلك أنا أقول لكم وأنا أحبكم فقولوا إذا ما فهمتونا to haka tasalsul ɗin ka tafiya haka tasalsul ɗin yake tafiya hadisin al-musalsal hadis al-musalsal wannan hadisi kuma ingantacce ne yana cikin bukhari da muslim yana cikin bukhari da muslim to wannan shine hadis al-musalsal ina fata kun gane misali hadisi na da daɗi na mufassalin kulma ala wasu ata مثل أما والله أنباء من فتى كذاك ka حدثني بقائمة أو بعد أن حدثني تبسم آه لو آه لو كشوي مش منا مش mu shiga aji. Eh? to mun riga mun fahimci abin da ka da al al saboda haka kuna iya ruwaitowa ko ku in za ku ba ɗaliban ku ku ce in ne buku fa ku ko kuma awwalu hadith ne tuhu lillahi malai ci gaba cewa azizum marwisnaini aw salata mashhur marwi fawqa ma salata malam yaka cewa azizu kamar yadda saba al'ada ta ambaci nau'i sun ya kawo ta'arifi yace azizun marwi sunaini aw salasa aziz eh, azizun marwi sunaini aw salasa hadith aziz shine wanda mutum biyu sun karuwaito جيل تحديث المشهور معلومات من في متى استدراكي كما إذا الشيخ عبد الستار يمتى استدراكي فبدأ أن باشين تعريف راجح لحديث العزيز با كما باشين تعريف راجح لحديث مشهور با فبدأ هكا يكتوى عزيز مروي عن اثنين يا بحاثة مشهور مروي عن الثلاثة عزيز مروي اثنين يا بحاثة mashhur marwi anis talata ma'ana aziz shine wanda mutum biyu kawai sun ka ruwaito mutum biyu kawai sun ka ruwaito sannan mashhur shine wanda mutum uku sun ka ruwaito mutum uku sun ka ruwaito ta wannan shine ta'arif raji ga hadisul aziz da kuma hadis al mashhur saboda haka za mu fara da hadisul aziz hadis al aziz منين تعريف الحديث الأجل هو ما رواه راويان هو ما رواه راويان في جميع طبقات السند في جميع طبقات السند ولا يقل عدد عن ذلك ولا يقل عدد عن ذلك هو ما رواه راويان في جميع طبقات السند ولا يقل عدد عن ذلك wala yaqillu adad an zalik wato shine hadisin da a cikin kowace tabaka mutum biyu sun karwaito wannan hadisi fi jami'i tabaqati sana a cikin kowace tabaka ta isnadi kusa da kan tabaka tabaka kamar tabaka imamul bukhari tabaka malamin bukhari tabaka malamin malamin bukhari har zuwa karshen tabaka sahabbai tabaka tabi'in tabaka asba'u tabi'in to ne shi aka nuna tabaka tabaka to kowace tabaka mutum biyu ya ruwaito shi sannan kuma adadin kada ya kasa daga haka saboda haka idan ka samu tabaka guda mutum ɗaya ya ruwaito shi wanda ba a kira ne hadisin aziz ko da misali a ce hadisi na da tabaka guda biyar sai ka samu tabaka hudu duk mutum biyu biyu sun ka ruwaito shi to amma da tabaka ta biyan ka samu mutum ɗaya to wannan hadisi ba a kira ne aziz ba a kira ne aziz dole ya kasance kowace tabaka mutum biyu biyu to amma misali idan an to hadis kowace tabaka mutum biyu biyu biyu biyu biyu zuwa tabaka ta karshen ka sami mutum uku yau ana kira wannan hadis aziz ana kira ne aziz ina fata an gane ko kuma tabaka misali hadisi na da tabaka guda biyar tabaka ta farko an ka samu mutum biyu amma sauran tabaka dun mutum uku uku an ka samu har zuwa karshe hawayo ana kira wannan hadis aziz hawayo ana kira wannan hadis aziz ina fata an fahimci wannan saboda cikin tabaka saboda an samu mutum biyu saboda haka hawayo ana kiransa aziz abinda da ake nufi muradi wace tabaka ya kasance akwai mutum biyu ina fata an gane idan duka mutum biyu tabaka ta karshe an ka samu mutum daya ba a kiransa aziz ba a kiransa aziz misal hadith aziz shine hadisin da ya shahara ina ganin kowane ku daga cikin kowane ku ya san wannan hadisi ina cikin hadisin anas radiyallahu anhu imam al buhari da muslim su waito shi sannan da hadis abu kuraira radiyallahu anhu eh, wanda shi kuma imam al-bukhari ya waito shi حديث آه، أبو هريرة قال إمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن غنوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم hatta a habba ilayhi min walidihi wa waladihi wannan ita ce ruwaya abu huraira min walidihi wa waladihi wannan ita ce abu sannan daga anas bin malik wanda imam buhari da mutum su ruwaito shi imam buhari ya ruwaito shi ta isnadi guda biyu imam buhari ka cewa حدثنا bin Ibrahim, إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز bin. سهيب عن أنس بن مالك عن عفوا قال إمام البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن أنية قال حدثنا سهيب عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine isnadi na farko sai sa ha kun san ma'ana ha hawala sanad sai sake cewa haddathana adam qal haddathana shu'ba an katada bin da'ama as-sudisi an anas bin malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وانا حديث عزيزي عزيزي سبولني saboda in kaji tabaqat ɗin hadisi baki ɗaya ko ta tabaka mutum biyu ya ruwaito shi ko ce ta baka mutum biyu ya roto shi misali daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah da Anas bin Malik Abu Hurairah daga da Anas bin Malik sannan daga Anas bin Malik mutum biyu sun karoto shi shine Qatada bin Ja'ama as-Sudusi da Abdul Aziz bin Suhaib Abdul Aziz bin Suhaib sannan daga Qatada mutum biyu sun karwaito shi daga Qatada shuba bin hajjaj da sa'id bin adi aruba sa'id bin adi aruba sa'id bin adi aruba sannan daga eh, daga abdulaziz bin eh, suhaib daga da kata da abdulaziz abdulaziz bin suhaib ko shi mutum biyu sun karuwaito shi mutum biyu sun karuwaito da isma'ila bin oyalayya da abdulharis kun ga kowace tabaka mutum biyu daga anas nan na azizi ya fara ɗin amma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai abu Hurairah da anas ko shi mutum biyu sannan da gefen anas ko ta tabaka har zuwa ƙarshen har zuwa imam al-buhari mutum biyu don ko muslim ya ruwaito shi ina fata an fahimta saboda haka wannan shine ta'arif hadithul aziz to hadithul aziz gaskiya bai da yawa cikin hadisin an kaɗan ne ƙwarai da gaske shi yasa malamai ma ba su yi rubutu a kai ne sosai ba bai da littafin mustaqil kuna ganin ko ne amma ulumul hadith za ga yana da littafai mustaqilla to amma aziz ba shi da wani littafin mustaqil saboda kalil jiddan yan kaɗan ne kwarai da gaske waɗanda da irin wannan hadisi ko wanda ya sanadi ya kasance mutum biyu har zuwa ƙarshe to sai wannan hadisin da muka bada la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in ina fata an fahimta wannan shine hadis al aziz hadis al aziz to sai ne bayanai da yawa shine hadis al mashhur ina ganin matsaya nan saboda in shige shi yana da abubuwa da yawa da cikin lokaci ya abin da akwai kuma tambayoyi in mun zo gobe insha Allah za mu ci gaba da mashhur aziz dai bai shi da wani dogon bayani sosai na zan tsana sai akwai tambaya insha Allah

saboda haka in za ku bada musamman sai ku ba su akwai daga gare ni ba ka cewa ka ji saboda ba shi hadisi na farko ba kawai misali kana ce kala muhammad kabir قال حدثني الشيخ خالد وقال وهو أول حديث سمعه من منه سكتي كما لا بس saboda ba shi a hadisi na farko da kun ka jira daga gare ni ba na'am na'am nan hasu ta'amul to kaya kuma ya wani na kyawu nan hasu ku doka daga islami shi a hadisi na farko na'am mala haruna na'am wala qilla adada an zalika wala qilla kada adadin ya kasa daga haka ولكن يقل عدد عن ذلك نعم نعم ما نقدر وعليكم السلام to zabar ku bari su da gyara muku isna da yadda za ku ji daɗin haddace shi don na yana da abubuwa da yawa yadda zai muka sauƙi in sha Allah lokacin da mun kare zan ba ku isnadin ita wannan littafin sai haɗa muku da shi insha Allah ta'ala na'am shek na ibn salah na yana da wahala ya inganta misali abin da yake nufi yadda yadda malami ya ba su waye tsaye da kila kai ka dan tsaya ka dan dan jinkira ka dan ba kai yadda yana da wahala a ce wai ɗari bisa ɗari siffar haka take shi ne yake nufi ba wai na nufin isnadin hadisa ba malam barak ba wata tambaya ake mala imam حديث مرفوع نعم نعم نعم الشداد بن عوف نعم نعم نعم صحيح نعم نعم kana nan shekaran jiya da mun ka tattauna da kai akan aiki da hadisi da isi a cikin fasahar da lamar kana da kazo to ai mun riga mai bayani akai sharuɗan da malamai sun kasa waɗanda sun ka tafi akan cewa ana yin aiki da shi a cikin fabaila amma tare da sharuɗa saboda haka in za ka yi aiki da shi sai ka cika waɗannan sharuɗan da muka ambata da a cikin darasin da ya gabata sharaɗin da imam malik ya sa da su imam ahmad mafi yawan mutane suna samun kusa ba su ci a ɗaya za su yi malik ya ce ana iya aiki da hadisi da imamu ahmad a cikin fada'ilul a'mal ba tare da sun kashe rudan da sun kasa ba to kaga wannan bai dace ba don eh, in ka ce lalle sun ce haka to amma sun sa sharuɗa saboda haka ka cika waɗannan sharuɗa sannan ka aiki da shi saboda haka in kana son ka aiki da shi sai ka cika waɗannan sharuɗa da sun ka ce sai ka yi idan ka idan ka zaɓi ra'ayinsu amma ka zaɓi eh, ra'ayin imamul bukhari da su imamul muslim da su ali bin abdullah al-madini da irin sai haya bin ma'in da sauran muhaddisu ta ga babu ma bukatar ka bibiya hadisi in ka zaɓi ra'ayin amma saboda khilaf ne an kai da malamai ana faɗin ra'ayi kan guda biyu in ka zaɓi wancan ra'ayin. sai ka zaɓe shi tare da sharuɗin da sun kasa da dawabit da kawai sun kasa ba kamar yadda wasu mutane ka yi ba kawai hadisi da iya aiki da shi a cikin fadali a amal na'am ana aiki da shi wajen wasu malamai tare da sharuɗa na'am malam baru na'am an kasa ko sun kasa ok to na'am <laughs> ya ta muhi kayo muku muka ba wai mu kasa ba ko wasu sun kasa نعم نعم Ito a shi yasa abin da fi ka bashi. Saka bashi. bashi shi na da sharuɗan ne suna da ƙarfi sosai. Suna da ƙarfi sosai. Shi yasa abin da ya fi za ka samu hadisai ingantattu masu ɗimbin yawa waɗanda sun kasu akan amani wala ka abin da gare mu ingantacce ya ishe mu ba sai mu yi gidi zuwa ga da ifi ba amma wanda ce yana son yin aiki da shi ɗin wurin fadala amal to ba mu ce mai baya halarta gare shi saboda an samu mayan mayan malamai sun ce ana yi amma tare da sharuɗan da sun kasa in ka cika sai kai. نعم نعم نعم نعم ok tawili sanar shine idan ma'allafin littafi ya kasance ya kasance yana da hadisi yana da isnadi biyu gare shi ko hadisi isnadi uku ko hudu yana son kuma ya sanar da kai duka ya rufe hadisin wannan hadisin da waɗannan isnadai sai har kama isnadi na farko sai sama ka ha ma'ana ya ƙare da na farko kasancewa isnadi na farko ya ruwaito wannan hadisin da wannan isnadi na farko sannan ya ta ma'ana hawili sannan ya juya daga wanda isnadi zuwa wani isnadi kuma in wanda ya rawaito nafsul hadis da shi sai kawo maka wancan isnadi completely daga nan kuma in akwai na uku sai sa ha sai canza kamar da shi buhari yace da yace haddathana yaqub bin ibrahim قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدو هذا ما كما تنيبا don matani ɗaya ne sai sa ha ma'ana wannan hadisi da zai kawo gaba ya roto shi da wannan isnadi wanda fara ambata maka kuma zai wanga isnadi da biyu zai ambata maka ko shi hu ya ruwaito shi yasa sai ta hasana adam shi uba an katada an anas bin malik an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sannan faɗi mata na hadisi ina fata ka ka fahimci na na'am ina yi tambaya ta kare ko malam shi ya baka da tambaya فإن شاء الله هذا متعلم أوكي نعم وعليكم السلام ورحمة الله أوكي كما كما شواني كل كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند نعم نعم eh okay eh, na'am ahsanta ahsanta ya kamata yin wannan bayani ba wai duk hadisin musalsal zai kasance ingantacce ba min nahiyatul isnad kamar yadda ka'ida ko wani hadisi da zama ambata nan sai ka ɗauki shurut hadisu sahih guda biyar ka dan maka in ya cika su ya zama ingantacce saboda ka hadisin musalsal za ka dauke shi sai ka auna idan ya kasance ya cika sharuɗan nan guda biyar sai mu ce haza hadisin musalsal wa huwa sahih kamar wannan hadisin guda biyu da na faɗa musu musalsal wannan duk ya cika sharuɗan hadisi ingantacce saboda haka duka waɗannan musalsal guda biyu da na baku misali duka ingantattu don buhari da muslim buhari da muslim da surwaje shi saboda haka ba duk musalsal ai ingantacce ba yana yiwa ka samu musalsal ya kasance ya zama shahal ko kasance akwai illa ciki ko ya kasance waɗanda sun karɓi eh, sun karɓi tun musalsal ɗin suna da matsala wurin gehen adala ko suna da matsala wurin gehen hafda amma gehen hafda ɗin ba wasu malamai na gani na da wahala saboda kiyaye musalsal ɗin sai kana da ƙarfin hafda sai kana da ƙarfin hafda amma za a iya samun wurin gehen adala adalatar ruwa ta ya kasance kila kila ruwayatul mubtada'i mubtada'i allazi eh, bid'atu takhrujuhu an min lahi sani ko kuma eh, ta ce ko makamantan dai haka ko kuma wani na kawai kirkiro karya ta musalsal kazzab <laughs> ya kirkiro ya to kaga duk wannan yana iya zama musalsal walakin laysa bi sahih na insha Allah za mu tsaya na sai gobe insha Allah za mu shiga cikin hadith al mashhur wa subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستشرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته